وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون babu wata dabba da take motsi a bayan ƙasa ko tsuntsu da yake tashi a sama face jinsi jinsi ne irin ku ‘yan Adam a wajen halitta da arziki, babu abin da muka bari a lauhul mahfuz face sai mun tabbatar da shi, sanin dukkaninsu yana wajen Allah, sannan zuwa ga Ubangijinsu kaɗai, ranar alkiyama za a tara su don yanke musu hukunci, ya saka wa kowa da abin da ya dace da shi.